كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا تكين سورة الأحقاف وانا تكين سورة 36 za mu tashi aya ta goma sha biyar نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته بأمه كرها ووضعته كرها وحمله ووصاله ثلاث شهرا حتى ما بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى والدي إن تبت إليك وإني من المسلمين الله سبحانه وتعالى yana umarta ga ‘ya'ya su kyautata ma iyayensu mafi yawa wannan idan ya zo a cikin alkur'ani za ka ga ana haɗa shi ta hanyar alaƙoƙi guda biyu akwai alaƙatu din akwai alaƙatu dam alaƙatu din shine aƙidarka da tauhidinka da bautarka ga Allah alaƙatu dam wanda kuka haɗa jini da shi kamar uwa da uba da 'ya'ya da iyaye da dangi da sauran abokan arziki waje ala bainakum nasaban wa sihira wata za ta shiga addinin musulunci kuna sha'awar zaki shiga addinin musulunci wani ya takura miki ya miki dole ko yadda ki ce da amincewa amincewarki da ki to ta ce ita ta yadda ba tilas aka mata ba za ta shiga addinin musulunci to bari gaya miki abin da ake shiga ko ake zama musulmi da shi ashhadu abin da na faɗa zaki ki faɗa ashhadu Allah ilaha illallah وأشهد أن محمدا أن محمدا رسول الله abinda kika ce daga yau kin shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai za a wa ba za a wa kowa ba sai Allah kin yarda da haka kuma kika ce kin yarda Allah ya aiko annabi da manzanci shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kin aminta zaki masa biyayya akan wannan kin gamsu kin yadda to gamsuwar ki ba tare da an miki dole ko tilas ba ya mai da ke musulma me sunan da kike amfani da shi a da tiras tiras kun tiras to tiras kin ga sai an canza miki suna irin namu na musulmi don ki saje da mu wani suna kike sha'awa cikin sunayen da kike ji na musulmi wani suna kike so a canza miki ta ce tana so a sa mata suna ruƙayya to ruƙayya da kika zaɓo ɗaya daga cikin yayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne wanda kika yi imani da shi ɗazu ɗazun nan to yana da ƴaƴa mata guda hudu babban su ita ce Zainab mai binta ita ce Ruqayya mai binta Ummu Kulthum sannan ko mai binta Fatima wasu na cewa Fatima ita ce ta biyu Ruqayya ɗinnan kuma bayan kasancewanta ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ta auri mutumin da yake da kima da daraja shine sayyidina Usman wanda ke zaune akan manya-manyan kujeru guda hudu na farko kasancewarsa sahabin annabi na biyu kasancewarsa khalifan annabi na uku kasancewarsa sirikin annabi na hudu kasancewarsa wanda aka wa bushara da aljanna tun yana da rai saboda haka ruqayya yanzu sunan ki ruqayya za a ci gaba da sunan ki ruqayya ba rakiya ba wasu kan ce rakiya ruqayya sai an wa ru kenan ko sai k a w y a h shine Rukayya. to Allah ya miki albarka ki tabbatar da ke a musulunci ruqayya da kin musulunta yanzu akwai abubuwa da suka haukan wanda ya musulunta don musuluncin ya inganci ya zauna a zuciyarsa kuma ya rike shi ya rayu da shi haka akwai yan kwamitin mu maza da mata wanda aka tanada domin su bayyana miki su karantar da ke su ilmantar da ke fatan mu Allah ya tabbatar da ke a cikin addinin musulunci shine Allah su subhanahu wa ta'ala tunda ya sanya nasaba da surukuta tsakanin mutane wa ja'ala bainakum nasaban wa sihira wannan nasaban wa sihira duk wanda zaka yi alaka da shi a duniya ko dai kuna da nasaba da shi ko kuna da surukuta da shi to shi Allah ta'ala babu wata nasaba ko surukuta tsakaninsa da kowa face shi ya halicce mu mu kuma halittarsa ne to sai Allah ta'ala bayan alaƙar bauta wa Allah shi kaɗai ba tare da an haɗa shi da abokin tarayya ba duk wanda za ka yi alaka da shi a duniya bayan Allah da manzonsa babu wani mutum da yake da kima da mutunci da daraja a wajenka kamar iyayenka saboda haka shi yasa Allah yake haɗa tauhidi da kyautata ma iyaye lokacin da ya sauka wa bani isra'ila dokoki guda goma a ciki Allah yake cewa Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana kada ku bauta wa kowa sai Allah kuma ku kyautata wa iyaye wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana haka cikin suratul nisa ice ku bauta wa Allah shi kadai kada ku hada shi da abokin tarayya kyautata wa iyaye haka a cikin suratul an'am yake cewa qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana ku taho in karanta muku abinda Allah ta'ala ya sauka zuwa gare ku ku bauta wa Allah shi kadai kada ku hada shi da abokin tarayya su ko iyaye ku kyautata musu haka a cikin suratul isra ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana Allah ya zartar da hukunci kada ka bauta wa kowa ko kada a bauta wa kowa sai shi su kuma iyaye a kyautata musu to ci irin suwaye iyaye kuma me ake nufi kyautata musu wani babban malami ya wallafa littafi mujallaji guda mai shafi ɗari biyar da 'yan kai yana magana akan wace ce uwa wanda yake tana da haƙoƙi guda ɗari akan ɗanta ɗaya daga cikin haƙoƙin nan ɗari idan baka bata ba ba za a ɗauke ka cikakken mai biyayya ga uwa ba kuma ya yi ƙoƙari guda ɗarin nan duk sai da nemo musu dalili ko na shari'a a hadisi ko Alƙur'ani, ko kuma dalili na hankali da za ka san lalle mahaifiyarka tana da mahimmanci tana da ƙima tana da mutunci da a ka. sannan ya shiga haƙƙin uba kuma wane ne uba wata rana wani bawan Allah ya tara ‘ya'yansa sai ke ce musu ya ku ‘ya'yana ku shina na kyautata muku sau uku na kyautata muku kafin ku zo duniya na kyautata muku bayan kun zo duniya na kuma kyautata muku bayan kun girma suka ce babanmu mun yadda ka kyautata mana bayan an haife mu mun gane wannan ka mana kyakkyawan tarbiyya kyakkyawan suna kyakkyawan koyarwa da kyakkyawan halaye da ka koya mana da ɗabi'o'i wanda suka sa muke shiga cikin jama'a kuma bayan mun girma ka kyautata mana mun san wannan to amma wace kyautatawa ka mana kafin mu zo duniya yace da na tashi aure sai da na zaɓi uwar da ba za a zage ku da ita ba sai da na duba uwa mai mutunci na duba uwa mai kima na duba uwa mai daraja sannan na auro ta dan ta zama babu suka ce eh lalle kam yi mana kyakkyawan zaɓin uwa mai tarbiya mai ladabi wacce ta san ya kamata ka ita uwa haƙoƙinta ya fi yawa akan na uba duk da shi uba haƙƙinsa wani gundume mai ne guda ɗaya wanda an fasa shi sai na uwa da yawa shiga ciki amma uwa saboda wahalhalu da ta sha guda uku da hatsari da siraɗi da ta keta guda uku yasa haƙoƙinta suka fi bayyana haƙƙi na ɗaya haƙƙin ɗaukan ciki wanda an san wahalar shi kansu shigan cikin da zaman cikin da renan cikin da girman cikin a cikinta da wahalhalun da take haɗuwa da shi na canjin ɗabi'a da canjin yanayi saboda ciki duk waɗannan wahalhalun wa kaɗai ta sha wannan wahalar sannan in cikin ya zauna ta gama shan wahalhalun nasa in an zo haihuwa kuma tana kan sira'i mai hatsari ɗayan hudu zai faru imma in ta zo haihuwa ta mutu ɗan ya rayu wa imma ita ta rayu ɗan ya mutu wa imma duk su mutu wa imma duka su rayu wannan ya sha faruwa kuma yana faruwa to wannan hatsarin da uwa za ta keta wannan fargaba kadai ya isa sannan yanayin fitowar ɗa daga cikin mahaifiyar sama kuɗa da take ɗanɗanawa ba kaɗan bane bayan duk ta gama wannan wahalar kuma bayan ta haifa da kumallanka da amanka da tumbuɗinka da zawayinka da fitsarinka da kukanka duka ya ta mata da hankali har tsawon wani lokaci idan kana mata kashi tana wankewa sau uku kullum to a wata tana wanke maka kashi sau casa'in casa'in sau goma sha biyu nawa in kana tumbuɗi sau ɗaya kullum a shekara ka mata tumbuɗi sau ɗari uku da sittin ka hana ta kuka ka hana ta zama kuma duk da haka ka sha jininta domin mama da ake sha na uwa ai jininta ne shi yasa idan uwa ta haihu ba a nema mata kayan gina jiki ba masu ƙara lafiya ba da kuma yana shan mama duk sai kaga idan na ya zuru zuru kaga duk shi ya fito mata a kirji ta rami fisa take bukatar kifi da hanta da kwai da naman kaza da naman kai da gashashen nama da lafiyayyen tuwon dawa da miyar kuka da man shanu domin ta mayar da jikinta da ta rasa wajen haihuwa ɗanta wannan walhalin kuma ga gadon bayanta shine wajen goyonka cinyarta wajen aje ka sannan kuma ka shanye mata mama shi yasa sai da musulunci ya yi la'akari da mai ciki da mai goyo a wajen azumi aka ce idan mace tana da ciki ta ga in ta zo za ta sha wahala a wajen yin azumi saboda sai ta ci dan yake samun shi ma abin da zai tsotsa daga jikinta tunda yana da rai a ciki yana bukatan a ciyar da shi ka duba cibiyar uwa da cibiyar yaron a haɗe suke saboda ta nan ne take ba shi kuma abin da zai ci sai da aka suka ce idan uwa ta zama za ta sha wahala saboda ɗanta da ke ciki an halatta mata ta sha azumi ita ake kira hamila da murdi'a murdi'a kuma wacce gaɗan ta haifa amma ba za ta sami ko kuma in tana azumi ɗan ba zai samu nonon da zai ishe shi ba sai shari'a ta ce ta ɗauke mata azumi ta sha azumi don ɗanta ya samu madarar da zai sha daga jikinta to in ta sha azumin saboda ciki ko ta sha saboda shayarwa menene makomar azuminta sai malamai suka yi maganganu guda biyar wasu malaman suka ce duk matar da ta sha azumi saboda ɗan da ke cikinta ko saboda ɗan da take goyo take bashi mama to azumin ba za ta rama ba ko ba za ta ciyar ba aka ce waɗannan sun fi sun fi maganganunsu ya fi kwantawa da mace hankali kuma ya fi daɗi malamai na biyu suka ce za ta rama azumin kuma za ta ciyar cika waɗannan sun kuma mata zafi wanda sun buɗe mata ƙofa da yawa wanda sun tsuke mata ƙofa da yawa na uku suka ce azumin kawai za ta rama na hudu suka ce ciyarwa kawai za ta yi na biyar suka ce ita mai shayarwa ta rama azumin ita ko mai ciki ta ciyar to sai aka ce to ya za a yi waɗannan maganganu guda biyar na malamai akan mai ciki da mai reno wacce magana ta furin jayi sai malamai suka zubar da maganganu guda uku suka ɗau biyu suka ɗau magana cewa ko rama azumi suka ce wannan shine ma'aqul domin cewa yakan tsaya a bakacin azumi ne ga wanda ya kasa kamar da kuma azumi ne yana tsaya a bakacin cewa ga wanda zai iya azumin saboda ka sai dai ko ta yi azumin ko ta rama to akwai matar da in ta sha azumi saboda ciki in ta haihu kuma ta fara shayarwa ta shiga matsala ta biyu kuma kafin ta gama shayarwa wata ta kuma samun wani cikin zaka ce to idan zai ɗauke ta lokaci kawai sai ta ciyar idan kuma wacce in ta haihu kafin ta samu wani cikin tana samun rata wata sai ta ratan shekara biyu ko ratan shekara uku kaga kenan za ta iya samun lokacin da ba ta goyo ko ba ta da ciki in ba ta goyo ko ba ta da ciki to sai ta rama wato wannan azumin kawai ba tare kuma da ta ciyar ba da suka ce dai maganganun suna kewayawa tsakanin in ma ciyarwa kamar mai bakwaini ta gama renon wani cikin ta samu wani ta gama renon wani ta samu wani to suka ce wannan sai ta ciyar wacce ko take samun rata tsakanin ciki da goyo to wannan sai ta rama azumi wannan me yasa aka yi musu gata saboda kai dan jariri ko kai dan tayi da kake ciki baka zo duniya ba ko kai dan jariri da ka zo duniya amma kuma kana bukatan wanda zai rene ka to saboda haka an duba maslahan uwa an duba maslahan ta wannan shine wahalhalun uwa waɗanda ta yi da ɗanta shi yasa wani mutum ya zo ya cewa manzo. Allah sallallahu alaihi wasallama man ahaqqu bi husni sahabati wa yafi kamata a duk duniyar nan ta Allahu na fi kyautata masa manzo Allah ya ce mahaifiyarka ce sannan wa ice mahaifiyarka sannan wa ice mahaifiyarka sannan wa ice babanka to sai aka ga wannan hadisi kamar da al-Imam Qurtubi yake cewa ya nuna uwa tana da gunduma gunduma haƙoƙi guda uku wanda yake son zaman lafiya yake son ya gama da duniya lafiya to tabbatar ya kyautata alaƙarsa da mahaifiyarsa in kai kana faduwa a jarabawa kana karatu yau kana da kari oba da kana da skill oba ka je neman aure an ka da kai ka zo kasuwanci ka faɗi ka je ɗaukar aiki an kore ka ka je neman aure an ka da kai ka duk ta rikice ba farin ciki ba annashuwa ba jin daɗi ba murmushi abubuwa sun rikice ba sai daɗa baki kake kana daɗa bushewa kana daɗa ramewa ko gumi ba ka yi sai ka ce ka dangare ka duba cewa alaƙarka ka da babarka ba ta da kyau ita uwa ba sai ta ce ka gani ba ba sai ta ce Allah ya tsine ma ba ba sai ta ce Allah wadanka ba ba sai ta ce tur ba ba sai ta yi nuna ba kawai yanayin da ka sa ta a ciki ya ishe ka ka gamu da bala'i laifi biyu zunubi biyu Allah baya bari mai su sai ya je gaban sa alkiyama tun a duniya zai gani zaluncin jama'a da ɗaukan alhakin iyaye ba a bar mutum sai ya mutu tun a duniya za a gwada masa ita an shiga takara ana kada shi ya ta karatu yana faduwa ya ta neman kuɗi yana asara ya rasa farin ciki kuma wannan duk ba a kare ba ƴaƴanka suna zuwa sai sun maka ninkin ba ninkin abinda kawa iyayenka ku kowa yana ga shi ɗa ne wata ran kuma kai ne uba in ka zamo mai ɗa mai ƙiriniya mai kunnen kashi sai ka zo ka samu ɗashi ma mai ƙiriniya mai kunnen ƙashi kai wataƙila ma naka sai ya fi tsanani akan abin da kawa iyayenka saboda haka arzikin mutum yana karyewa rayuwarsa tana taɓarɓarewa idan yana ɗaukan alhakin iyayensa musamman wanda zai sa iyayensa kuka ko sa iyayensa ɓacin rai ko sa iyayensa cikin damuwa ku duba abdullahi dan umar fa ya yi aure yana son matarsa sai na umar ce sake ta ya ƙi ya samu manzan allah sallallahu alaihi wasallama manzon allah yace sakatta din shi sa akwai littafi da aka wallafa mujalladi guda ba'atul walidaini fi talaq bin uwa da uba a wajen saki ya ka kisoshi da dama da hadisai da afar da suka zo a cikin wannan babi haka yana nuna mana mu yi tsantsan wajen mu'amala da iyayenmu kun ga annabi isa yana ganin goyo fa amma ya ce wa barran da ci wa lam ja'alni jabbaran shaqiya Allah ya sanya ni mai biyayya ne ga mahaifiyata bai sanya ni jabbar mai tsaurin kai ba shaqiyan tababbe ba haka annabi nuhu da ya tashi addu'a yace rabbi ghfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minati gashi annabin Allah ne amma yana yi wa iyayensa addu'a haka annabi Ibrahim yace rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab annabin Allah ne amma yana wa iyayensa addu'a saboda ka kafin azami wa iyayen mu addu'a Allah da kansa ya koya mana wa qur rabbil kama rabba ya nisa gira hatta lafazin da zaka yi amfani da shi wajen yi wa iyayenka addu'a sai da Allah ya koya maka wa qur rabbil hamhuma kace Allah kawa baba rahama kawa baba rahama kama rabba ya nisa gira kamar da suka rene ni ina karami saboda Allah shi kansa ya san wahalhalun da ya dora ma iyaye game da kai shi yasa yace to kace musu gafara kamar da suka rene ka kana karami saboda haka yan uwa mu ji tsoron Allah kyautatawa iyaye fa da kowace ma'anar kalma shi yasa aka ce kyautatawa ba bautawa ba bayan ku bautawa babu abin da yafi kyautatawa ka kula da su ka kula da mutuncinsu ka kula da tsaftarsu ka kula da cinsu ka kula da shassu, ka kula da farin cikin su ka kula da su ka kula da dariyarsu ka kula da abokansu ka kula da kawayensu awar baba kama kamata ya ta zama tana da mutunci kuma sai sakoya wani mutum sai gane shi a shi ɗan abokin sayyidina Umar ne sai sauka da kan jakin ya ce masa zo ka hau ya kwance rawaninsa kuma ya bashi sai almajiran Abdullahi dan Umar suka ce ta malam kuma ka bashi jaki kuma sannan sai ka kwance rawaninka ka bashi yace ai dan abokin sayyidina Umar ne kuma na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yana daga cikin nagarta ga iyayenka mutuntawa ga iyayenka ka mutunta abokansu Su ka abokin babanka mai kaunar babanka mai mutunta babanka kamata ya shi ma ka mutunta shi wanda suke zaune lafiya da babarka su ma ya kamata ka mutunta su balle a ce kannan babarka shaƙiƙai ko li abbai ko li ummai yayyan ka shakikai ko li abbai ko li ummai ka bari su dinga ba iyayenka kyakkyawar addu'a suna kan ashe wancan mata ta rasu kamar bata rasu ba saboda ta bar na gari mai mutunci Allah yayi wa iyayenka rahama sannan bayan addu'a da kake musu wanda malamai suna ga akalla ka dinga wa iyayenka addu'a kullun sau goma sha biyar in kai haka ba za a yabe ka ba za a zarge ka ba kayi mafi karanci wasu malaman suka ce a'a kamar sau biyar kullun ka daga hannu tsakaninka da Allah ka ce rabbir hamhu ma ya rabbayani sagira sannan ka faranta musu rai ka sa suna murmushi suna jin daɗi suna annashuwa da ganinka in kuna da yawa a wajen babanka ko a wajen babarka ka yi kokari a cikin ƴaƴanta ka zama in baka zama na ɗaya ba ka zama na biyu wajen kyautata mata sai aka kamar kana gina taka rayuwar ne kana gina naka ƴaƴan kana ga yanzu kai ɗa ne abinda ka ga dama za ka yi to sai kaga wata rana kai kuma uba ne abinda aka ga dama za a yi maka saboda haka an yi la'akari da wannan a cikin wannan aya cewa wa bil walidaini ihsana al ihsan kalma ce da ta kunshi abinda Allah ne kadai san yawansa duk abin da yake na alheri ya shiga karkashin ihsani haka mu yi kokari mu ga mun wa iyayenmu wannan to sai Allah ya fara gaya mana dalilin da yasa yace a kyautata musu kamar wato kai baka gane ba ya za a yi a ce in kyautata wa iyaye me suka mun to shine Allah ya fara faɗan jumla ta'aliliya kamar a ce ga dalilin da yasa ake cewa ka kyautata wa iyayen naka sai Allah ta'ala ce hamalathu ummuhu kurhan mahaifiyarsa ta ɗauki cikinsa a cikin tsanani a cikin wahala kowa ya san iyaye mata ka tambaye su wata ran ku hira da babarka kace babarka kika ji ko lokacin da kika ɗau ciki na wato halhalin da kika gamu da shi ko kai shiru ma ka kyale ta ita sai matarka tana da ciki tukunna kaga wata tana amai wata tana kumallo wacce tana son ma gindin masa take zuwa ta jiwari wadda tana cin ƙasa wadda tana juye-juye wadda tana birgima yanayi za ka ga irin wanda ka saba baka ciki ba kaɗan ba ne haka kuma za ka zauna kana ƙara nauyi ka tashi da kyar ta zauna da kyar ka zo ta tana tafiya bayan nan ya kangare cikin nan ya yi tsiriri kuma ga ɗan yana ta yawo ya naushi can ya naushi can ya taɓa can mutum yana so ya gana da duniya lafiya ai bai kamata ya taɓa haƙƙin iyayensa ba so da haka kowa ya duba ya ga tsakaninsa da Allah ya matsayin mahaifiyarsa yake a gurinsa ya matsayin mahaifinsa yake ta yawa ka ce ai sallar na huta Allah baka huta ba yanzu ma aiki ya hau kanka domin wani ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama yake mahaifana na sun rasu me ya rage na haƙoƙi na a kansu yace ka ci gaba da kyautatawa ko ka ci gaba da sadar da alherin da iyayenka suke sadarwa ka ci gaba da mutunta waɗanda iyayenka suke mutuntawa kuma ka dinga musu addu'a kuma ka buɗe musu fayil na wani aikin alheri sa'ad bin ubada ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mahaifiyata ta rasu amma na san da ta samu damar yin wasiya da za ta yi wasiya akan cewa na mata wani abun alheri kana ga idan nayi wani aikin alheri da sunanta zai same ta manzon Allah sallallahu alaihi ya ce, alaika bil ma ka je ka bude wajen ruwa ka dinga shayar da mutane ruwa da sunan babarka ka je ka yi rijiya ko kai abin da burtsatse ko kai bohol ko ka sa famfo a wani guri cewa a dinga shan ruwan nan ana wanka ana wanki ana girki ana amfani da shi babarka tana samun wannan ladan ko ka je kai masallaci ko kai makaranta ko kai labirare da sunan babarka ladan ya dinga samun babarka ko ka sai alkur'anai ka zuba a wani masallaci ko ka je ka sa abin da kai shimfiɗar masallaci ka ce ladan ya dinga samun babarka ka dai dasa mata wani abun alheri da zai ci gaba da za ta ci gaba da cin moriyarsa ya ce idza matal insanu in qata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi ba'da aw waladin salihin yad'u idan mutum ya faɗi ya mutu duk wani aiki da kasan kane na alheri ya tsaya sai wanda ya bude wa kansa sadaqatin jariyatin sadaka mai gudana masallaci makaranta asibiti laburare kafa ilimi au ilmin yuntafa'u bihi ba'da ko mutum ya karantar da ilimin da ake cin moriyarsa a bayansa au waladin salihin kenan da akwai salihin akwai ghairu salihin akwai nagari akwai ba nagari ba sane ce yadda ulahu yana masa addu'a wata rana wani ɗa ya yi banki ya tara kuɗi makudai yawa yana so ko gini ko wata sana'a sai uban ya zo ya fasa bankin ya kwashe ka san babanka ko caye bari in tafi gidan ɗana in sata ya zo ya fasa akwatin kai kwashe kuɗin ya je ya kashe ya ci halal sai da aka yi kwashe kuɗin ya kashe sai yaron ya zo ya kawo ƙarar babansa wajen annabi ita mahaifina ya kwashe min kuɗi sai annabi ya zunguri kafaɗa sai ya ce anta wa maluka li abika inna da ma ya'kulu insan min kasbihi wa ibnuhu min kasbihi yace da kai da dukiyarka duka kayan babanka ne mafi daɗin abin da mutum zai ci a rayuwarsa shine ya ci abin da shi ya tattala shi da hannunsa ai kai ginin babanka ne jarin babanka ne jarinsa ne ai da a ce babanka tun daga auro babanka yana rubuta abin da ya kashe ba ka iya biyansa ba ko za ka iya biyansa ba ka iya ba a ce duk wani magani duk wani motsi duk suturar da ya maka da abincin da ya baka da wahalhalun da ya maka rubuta yake ba ka iya biyan sa in ma ka biya shi wannan baka komai ba tunda ba za ka haife shi ba shi kuma dole ba ka iya biyan sa ba in duk ka biya shi waɗannan to sai ce to kuma na haife ka ya za ka kai kuma ka haife ni kaga ba ka iya ba kenan dole sai ka kyautata masa to shi yasa ce masa ya kokari ya wannan sannan wani ya zo shi kuma ya kawo ƙarar ko kuma ya kawo wahalar da yake wa mahaifiyarsa wajen abdullahi dan umar ya goya ta tsufa ta yi kuma ta ce sai ta je maka a haka ta tsufa fa shi na ɗan ya goya ta a baya suka tafi aikin hajji in ya tafiya kilomitoci ya gumi ya gumi ya gaji sai ya sami gindin ino ya kwance ta ta huta in ce bayan gida ya mata tsarki ya je zubar suka je ya ɗawafi da ita guda bakwai yana ta gumi sharkar da ita a baya ya ya aje ta ya huta ya ɗauke ta ya tafi sa'ayi ya gama sa sa'ayi da ita ya zo aje ta yana ta share gumi sai hango abdullahi dan umar an kewaye shi yana ba da darasi sai ya ce sai ce masa atarani kad addaituha haqqaha baka ganin kwa ta malam na gama biyan bawa ta hakkinta yanzu ni take kashi nake wankewa ta tai akumallo kumallo tai kaza dauko ta in shanya ta a rana in mata wanka in shafa mata mai sai ce atarani kad addaituha haqqaha ce wallahi la tastati'u an tu'addiha haqqaha لأنها كانت تربيك وأنت صغير وتتمنى لك البقاء أما أنت فتخدمها وهي عجوزة وتتمنى لها الفناء ce wallahi ba za ka iya biyan ba baka hakinta ba duk abin da ka mata a duniyar nan baka isa ka biya ta hakinta ba domin ta kasance kana karami tana renanka tana maka fatan Allah ya tsawaita ranka kai ko yanzu kana mata hidima ta tsufa kana fatan Allah ya raba lafiya to shi yasa ba za ka taɓa biyan ta haƙƙin ta da haka kowa ya kokari ya duba ya ga alaƙarsa da iyayensa tana da muhimmanci shine ma abin da yake cewa abu uku Allah baya karɓar sai da abu uku ji Abdullahi dan Abbas Allah baya karɓar sallan mutum idan baya fitar da zakka saboda ya haɗa su a guri ashirin da uku a cikin alkur'ani aqimus salata wa atuz zakka fa in tabu wa qamus salata wa atuz zakka Allah yana hada su to in kai sallah sai kana da arzikin da zaka fidda zakka kaki to sallah ka ta shiga garari na biyu aqul ati'u Allah wa ati'u rasul ku bi Allah ku bi manzansa in ka bi Allah ba ka bi manzan Allah ba biyayyar da kai wa Allah ma ba zai karba ba sannan na uku anashkurli wal walidayka ilayya al masir ka gode min ka gode ma iyayenka to sai mutane suka kasu huɗu a duniyar nan ta Allah. akwai wanda ya butulce wa Allah ya butulce wa iyayensa kun ga ya haɗa me sabo biyu akwai wanda ya bi Allah ya bi iyayensa kun ga ya haɗa biyayya biyu akwai wanda ya saba wa Allah kuma yake kyautata wa iyayensa akwai kuma wanda yana bauta wa Allah kuma yana nuna wa iyayensa to waɗannan biyu suna cikin garabi suna cikin garabi ba kaɗan ba shi yasa dole ne kowa ya kokari ya je ya tabbatar ya kyautata ya gyara ya inganta ya sa da iyayensa kuma ku duba ko a wajen haƙƙin kuɗi Allah ta'ala da ya tashi sai da ya ce wa iyaye yas'alunaka ma za yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin sai ce me falul walidain da ka ake ga da zaka tafi neman abinci sai ka samu na mutum daya ɗanka yana jin yunwa matarka tana jin yunwa babarka tana jin yunwa kai kana jin yunwa sai Allah ya baka abincin mutum daya ba za ka ba ba ka ce waye da in baka faɗa ka ba kai laifi kai ya ka sani sai ka wacce tafi cancanta a bata abincin da a haƙura ita ce uwa abincin mutum ɗaya Allah ya baka ga mutum hudu masu jin yunwa sai ka ba babarka kai ka haƙura matarka ta haƙura ɗanka ya haƙura kai ma ka haƙura ka ba babaka don ta fi kowa cancantar abincin shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa hamalatku ummuhu kurhan uwarsa ta ɗauki cikinsa bisa tsanani wa wada'atku kurhan kuma ta zo haihuwarsa nan ma wajen tsanani ta wahala a wajen ciki ta wahala a wajen haihuwa da wannan kamar ne dalilin da ya sa aka ce a kyautata mata lokacin da matsalar goyon ciki ta shigo cewa wata mata takan samu kanta mahaifarta ta lalace ko ta gurɓace sai a ɗauki maniyinta da namijinta a saka a cikin wata cikin wata uwar ita kuma ya uwar ta haife shi da aka tambayi malamai akan wannan in haka ya faru ya za a yi sai malamai suka ce to wace ce uwarsa tsakanin biyun wasu suka ce duka biyun babarsa ce domin Allah ya ce game da abin nan min nutfatin amshajin nabtalihi ya kharuju min bainu sulbi wa tara'ib alam yakun nutfatan min maniyin kenan wanda yake da maniyin shi yake da dan wasu kuma suka ce a'a Allah ya ce huwa allazi akhrajakum min butuni ummahatikum in ummahatuhum illa la'i waladnahum wadanda suka kafa hujja da irin ayoyi guda biyu na ƙarshe kan cewa wacce ta haifa ita ce mai ɗan wasu kuma suka ce a'a wacce take da asalin abin da aka kera ɗan da shi ita ce mai ɗan wasu kuma suka haɗa jabu bayna adilla saini suka ce guda biyun su ne baba su shine aka samu mai baba biyu kamar da aka taɓa samu mai baba biyu a cikin da imalikin kadiya ta taso sai da Umar wani mutum ya saki matarsa da dadewa da ta je ta aure a wani gida sai ta haihu yana ganin dan yaron har ya taso ya irin shekara takwas nan ko goma ko sai ta dangi ma ce dan sani me dalilin ka yace matata ta fito da kwantaccen ciki ne ta aure shi ne cikin ya tashi a gidan wannan aka haife shi da aka dana ne sai kotu aka tafi kotu gaban sayyidina Umar shi kuma wannan mijin nata na biyu yana cewa shi kuma ɗansa ne ya ga ɗana an haife shi a gida na ce to ai kuma asali mata ta ce da na sake ta shine wani kwantaccen ciki ne ya tashi wannan ɗan da ni ya kama aka kama rigima wani yana jan ɗa wani yana jan ɗa shi da aka je gaban sayyidina umar sayyidina umar ya fara sahabbai ce to ziya ba suka ce a kira mata da ɗaɗɗu tsofaffi wanda suka san harkar ciki da kwantawarsa da takinsa da matsalolinsa su zo su ba da bayani ciki na kwantawa ya daɗe a ciki har zuwa wani lokaci ya wuce abin da aka saba na al'ada aka ce eh dama ciki yana da al'adarsa ko wata tara nan ce fafi yawan al'adarsa amma kan haife shi kafin haka kuma yakan iya jinkirtawa ya wuce haka suka ce haka zai iya faruwa na ce to wata sabuwa kuma sai ce tunzi a yi a kirawo ka'is ta'if wasu mutane ne da Allah ya ba su wata irin basira idan suka kalli ɗa suka kalli uba ko za su iya fitar da hukuncin ɗansa ne ko ba ɗansa ba ne kamar da ya faru ga zaidu bin harisa da kuma ɗansa usamatu bin zaid da yake ita ummu aiman alhabashiya baka ce shi kuma zaidu bin harisa fari ne balarabe to sai aure ta da ta haifi ɗa zaidu bin harisa abin nan usamatu bin zaid sai zamo baki kuma ga babansa fari kal fatarsa shi kuma gashi baki irin irin mu ɗan afirka saboda haka wata rana suna kwance da ɗan da uban sai ga masu irin wannan ka'ir din ya zo za su wuce su biyu sai yake taɓa ɗayan yake masa gulma kai ka ga wani baki da wani fari amma wallahi ɗa da uba ne shi ma ɗaya dace mu ga yana ko duba ɓawon sai ce wallahi ɗa da uba ne shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana gefe sai murmushi shi yasa ake ga murmushin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ne da hukuncin qa'i idan rikicin nasaba ya taso akan da ana iya gayyatar waɗannan qa'if din su zo su raba rigima to an kirawo qa'if izo ya kalli wannan yaron ya kalli wannan baban na farko ya kalli wannan baban na biyu sai shi ma ya rikice ya ce ɗansu ne su biyu sai sai dina umar yace ka kakkare da mutane hankali ba ya taɓa wani ɗansu ne su biyu to hikimar da za a iya yi a lokacin ta ƙare an tambayi mata sun ce haka zai iya yiwa an tambayi ƙa'e shi ma rikici ya ce su biyu ne babansa to sai sai na umar ya ce to sai abu na uku shine khiya a ba yaron zafi sai ce yaro wannan yaro ya ce shi babanka ne kuma akwai dalilin da zai iya tabbatar da haka wannan ma ce shi babanka ne akwai dalilin kuma da zai iya tabbatar da haka baka na baka zaɓi ka zaɓi wanda yake so ya zama babanka a cikin dai Allah kun karanta a muwaɗa ko yana na muwaɗa imaliki idan ka yaro ya zaɓa ya darji cikin ubansa guda biyu yanzu ɗaya shi kenan sai aka sallama da aka ci kai sai ka haƙuri yanzu ɗan wannan ne to shi yasa wannan abun. abu ne mai mahimmanci mutum ya mutunta iyayensa saboda wahalar da ake sha iyaye sun sha wahala akan mutum sun yi wahala da mutum musamman uwa dai wadda wahalarta ta fi tsanani kuma ta fi gamuwa da tashin hankali yasa wani gurin Allah ya ce wahanan ala wahani kullum ƙara rauni take cikin yana ƙara girma tana ƙara rauni tana ƙara shiga tsanani wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran Allah ta'ala ya faɗi a ƙallin hamli da kuma atsuwalin na arba'a mafi ƙarancin ciki mafi tsawon shayarwa saboda abubuwa ne guda hudu a nan akwai dogon ciki gajeriyar shayarwa akwai gajeren ciki doguwar shayarwa akwai ciki madaidaici da shayarwa madaidaiciya akwai kuma ciki gajere shayarwa gajeriya to sai Allah ya gaya mana anan mafi gajarta ciki wata shida mafi tsayawan shayarwa wata ashirin da hudu in an hada wata nau kenan wata talatin mafi gajarta ciki wanda babu rigima ko alkali zai iya warwarewa wani ya yi aure kawai wata biyar sai matar ta haihu ne aka tattaro aka zo to tuniya za a yi wata biyar a gidan mijin ta haihu cika to wannan dan na kafin fatiha ne ma'ana an shigo da shi amma in ya kai wata biyar da sati biyu to malamai suka ce ɗansa ne musamman kuma a ce ya shiga da sati uku ko da sa suka ce a'a akalla wata biyar da sati biyu ba za ce ɗansa ba ne wata a gidansa wata biyar da sati biyu ta haihu to ba za ce ɗansa ba ne amma in ya shiga da sati uku zuwa da sati hudu ma'ana wata shida cif cif to ko ya yadda ko bai yadda ba shari'a za ta nasabtar da wannan ɗan zuwa gare shi ya faru a lokacin sayyidina usman wani ya auri mata bayan wata shi da sai ta haihu sai ce shi bai yadda ba ɗansa ba ne ya kawo ƙara wajen sayyidina usman duk da sun ce gaskiya kam ai ba a ce an haifi ɗa wata shida ba sai da yi hukunci akan aje a yi mata hukunci wasu ma suka ce ba ma wata shidan za a duba ba in ɗan ya zama ƙato da lafiyayye halittarsa ta cika aka haife shi a wata shidan ma akwai akwai tuhuma to da ɗan wata shida an sai da yake zuwa ko ba haka ba ɗan wata shida an san wani ma a cikin kwalba yake karasa rayuwar saboda bai kwari sosai ba ta ma dai malamai dan Arabar jima suka ce duk dan da aka haifa a wata shida saboda in ka ɗauki wannan ayar ka ɗauki ayar muhammadu wa fisalihu salasuna shaharan ka ɗauko wa Fisaluhu fi amaini amaini wata ashirin da hudu in ka ɗauke wata ashirin da hudu a cikin wata talatin saura wata shida suka ce in aka ɗauki wannan shine za a hukunci ɗansa ne to wasu kuma suka ce abinda Allah yake gaya mana a wannan aya so yake yi ɗa da cikinsa da haihuwarsa ya cika wata talatin dindin shine kwarinsa to na ke nufi da wannan magana idan ɗa ya yi wata goma sha biyu a cikin babarsa to kamata ya ta shayar da shi wata goma sha biyu an gane ko a ta shayar da shi wata goma sha takwas wata talatin dai ake so da ciki da waje mutum ya wata talatin kafin ya ban mama idan ya yi wata tara a cikin babarsa to ya shiga cikin uku kenan na renansa tura kan an tashi shayar da shi sai a shayar da shi shekara biyu ba wata uku suka ce domin Allah wata ala da ya zo a cikin suratul baqara ta yi wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini sai ce liman arada an yi timma raba'a sai ga wanda yake so ya cika shayarwar shine zai haka wasu suka ce a'a kai mu ɗauka wannan aya tana magana akan aƙallu da aksaru aƙallul ham da aksaru raba'a shayarwa mafi tsawonta wata 24 ciki mafi sa wata shida in aka samu wannan an samu cikakken ɗa lafiyayye wanda za a iya wadatar da shi da barin nono kun ga ashe iyaye kenan suna da haƙƙi mai girma wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran hatta idza balaga ashuddahu Allah ta'ala ce har zuwa lokacin da ya kai ƙarfinsa wato wahalhalin mutum ba ƙarewa suke ba sai ya kai ƙarfi duk mutumin da bai kai shekara arba'in ba yanzu yana buƙatar shawara daga mahaifinsa da mahaifiyarsa wawa ne hanzu bai gama cika hankalinsa ba akwai bukatun da abin da za ka dinga tuntuɓa iyayenka ka ɗauka cewa da ka kai shekara ashirin kun yi ban kwana har yanzu da abin da za ka tuntuɓe su hatta iza balaga ashuddahu shi yasa suka ce domin mutum yana bakwai bakwai so uku bakwai bakwai bakwai so uku sai kai ashirin da daga nan kuma yana buƙatan ya kuma yin a bakwai bakwai so uku ya kai arba'in da biyu to shine ake ga hankalinsa ya cika kuma a lokacin ana iya sallamarsa a ce ya kwashe inasa inasa ya koma gefe shi ma zama uban wani kuma shi ma ya ci gaba da renan nasa 'ya'yan hatta idza balaga ashuddahu har ya zuwa lokacin eh, wato iyayensa za su ci gaba da kula da shi da renansa har sai ya kai ashuddahu ashuddahu kashi biyu ne akwai ashuddahu fil raba'a akwai ashuddahu ko fil aqali hankalinsa ba zai cika ba sai yayi arba'in kuma shayar da shi ba zai cika wa ala walidayya da ni'imar da kai wa iyayena wa an a'mala salihan kuma Allah ka ban dama na aikata aiki mai kyau wato alaƙar ka ta yi kyau tsakaninka da Allah ta yi kyau tsakaninka da iyayenka ta yi kyau ka samu alherin duniya kenan da na lahira taradahu aikin da zaka yadda da shi shi kuma Allah ba zai yadda da aiki ba sai ya cika sharadi guda hudu na farko al-ikhlas na biyu al-mutaba'a na uku al-iman na hudu at-tawadu in kai aiki kai girman kai ma girman kan sai rusa aiki saboda kakkai aiki ka dogara da aikin kai aiki kuma ka dogara da rahamar Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani dan adam da aikinsa zai tseratar da shi tabar suka ce koda kai ce ko da ni face sai Allah ya lullube ni da rahmarsa da jin kansa baka kakka wani aiki kai takama kai fankama ka nuna isa sai Allah ya bata aikin ya ruguje shi wa aslih li fi dhurriyyati sannan kai addu'a wato Allah ka kyautata min a cikin zuriyata domin yadda kake wa iyayenka haka za a ma kuma duk dan adam yana so yadda yawa iyayensa shi ma ƴaƴansa su masa in dai ya musu abin arziki yana so 'ya'yansa shi ma su masa abin arziki to kaga addu'a kenan biyu ce akan mu addu'ar iyayenmu Allah ya saka musu da alheri addu'ar ƴaƴanmu Allah ya sa su zama nagari domin mutum yana tsakanin abubuwa guda uku akwai al'aslu su ne iyayensa akwai alfar'u su ne zuriyarsa akwai alhawashi su ne danginsa shaƙiƙai da li'abbai da al'ummai da 'ya'yansu in ka lissafa wanda suke cin gadon mutum mutum ashirin da biyar ne za a ce akwai ɗa kaga reshe kenan da ɗan ɗa kaga wannan reshe kenan akwai uba da kaka da kakan kaka da kakan kakan kakan kaka zuwa sama ɗa jika tattaɓa kunne in zuwa ƙasa na masu cin gadon mutum ne kaga asali na cin gado farko na cin gado sannan baba to ɗan shaƙiƙinsa wato eh, eh, eh, amni shakiki wanda suke da babanka da shi uwarsu ɗaya ubansu ɗaya yana ciki amni li abin wanda suke da babanka da shi babansu ɗaya ya shiga ciki dan amni shakiki wanda dan wanda da babanka da shi uwarsu ɗaya ubansu ɗaya to ɗansa an shigo da cikin masu cin gadonka dan amni li abin wanda suka haɗa baba da babanka to ɗansa shi ma yana cikin masu cin gadonka akun shaqiqun wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya da shi ibnu akhin shaqiqin dan wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya da shi akun li abin wanda kuke baba ɗaya da shi ibnu akh ibnu akhin li abin dan wanda kuke baba ɗaya da shi duk waɗannan suna cikin masu cin gadon ka kai ma kuma sun tashi lissafi kai ma yadda kake da su haka kana cikin masu cin gadon su da Allah ya yi wannan ne domin ya daure al'umma ta zama akwai mutunci akwai girmama juna yanzu da a ce ruwan mutane ake ko shuka ake su fito a ƙasa to da ba mutunci a duniya dan ba ka daga ba ka ce wannan babana ne ko wannan kakana ne ko wannan ƙanina ne ko wana ne ko siriki na ne ko kaza ne ko malami na ne ko yaro na ne dole dai sai ka samu wata hanyar da zaka girmama wani amma da a ce ruwan sama ake yi mutane su faɗo ko kuma zuwa ake a shuka a fito to da an yi rashin mutunci a duniya ko mutum ke kai tsaya shuka ka aka yi ka fito shuka na aka yi ba abin da aka gaya mu ko a ce zubo su ake daga sama ce tsaya faɗowa kai faɗowa ne ba wani abu da aka gaya mu ka fi da faɗowa ka da koyo ba kai ka kyale ni mala ka ji ko faɗowa kai faɗowa ne ka faɗo a gidan wancan ya kama kai ɗaure da igiya ni ko na faɗo a gidan wancan ɗaure ni da igiya Sai da haka ba wani bambanci tsakanin mu sai Allah ya sa abin nan eh, nasaban wasihira yadda wani akwai nasaba tsakanin ku kuma akwai surukuta tsakanin ku shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yace ba mu labarin abinda wannan ɗana kirki yake yawa kansa addu'a yau iyayensa addu'a yau zuriyarsa addu'a In inni tubutu ilaika Allah na tuba na koma zuwa gare ka tuba din nan shine daraja da ƙiman mutum ibn qayyim a cikin madarijus salikin fi manzilati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yace ƙiman mutum kawai cewa Allah na tuba saboda ka taba wa Allah wani abu inda kai mutum ne kuma Allah ta'ala ya ce in banda ina kau da kai ina kyale ku da yanzu na shafa duniya walau ya'khudhullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba da Allah yana kama mutane da abin da suka aikata da yanzu ba kowa a duniya to ba abin da Allah yake so daga bawa irin ya ce na tuba to malamai suka ce ka ce ka tuba kuma ba Allah ba zai karba ba sai da sharadi guda biyar na farko ka sa wannan da ikhlasi dan Allah ka tuba ba tuba muzuru kai ba aka ce muzuru ne wayar duk gari ba kaza sai ce na tuba aka ce daga me ce daga cin kaji mana can sai ga wata kaza ta fito ce to banda wannan a cikin tuba na da lokacin da mutuwa ban ganta ba to kaka irin wannan tuban ka tuba da ikhlasi ba wai abinda za ka yi saban ka rasa ba mai shan giya ya gaba kwalbar mai zina ya gaba matar mai sata ya gaba kayan sata zai ce kai na na dai tuba kawai rashin samun abokin saban ko kayan saban ko inda ake saban ya sa ka tuba to tuban ka ba ikhlasi na biyu ka yi nadama kada ka tuba daga sabo kuma ka zo kana kai da ba mun fanta ma ka ai gaskiya wato ka da ba an gode an sheke a yafa kaga kana jin daɗin wannan abin da ya wuce to ba tuba at-taubatun nadam yin nadama manzo Allah sai ya ce shine tuba annadamu ala ma fata sannan yanzu ka dauniya ba za ka kuma yanzu yanzu ba halinka na yanzu da sabon zai bujiro maka ba za ka yi shi ba sannan ka ƙudiri niyya a ranka cewa ko a gaba ka gamu da wannan abun ba za ka aikata ba sannan tuban ya zama rana ba ta fito ta yamma ba sannan tuban ya zama baka kusa mutuwa ba malam mukar gir mutuka ka je gargara sai da mutum ya ga tabbas mutuwa zai sai ce na tura ka tura ina ka daina ne ce ne ga mutuwa dinga na daina na daina to me ka daina ai lokacin da za ka daina ne babu ba lokacin dainawa وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني mutu na ban kufa su da saboda tuban nan shine babban kima ga mutum mutum ya dinga tuba yana koma zuwa ga Allah wa inni minal muslimina kuma tabbas ni ina cikin musulmi waɗanda suka miƙa wuya zuwa ga Allah al-islam an kasa shi kashi uku akwai al-islamul qalbi wanda ka kudure a zuciyarka akwai al-islamul lisani wanda kake faɗa da harshenka akwai al-islamul amali wanda kake aikatawa na yau da gobe wanda sun sun tashi suke fassara shi da cewa shine wato al-istislamu lillahi ta'ala bit tauhid wal inqiyad lahu bit ta'a wal khulus wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi ka miƙa wuya ga Allah a zuciyarka ka miƙa wuya ga Allah a bakinka kuma ka miƙa wuya zuwa ga Allah a cikin rayuwarka gaba daya na'am أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون الله ce ula'ika irin waɗannan da suka san mutuncin kansu suka san ƙimar iyayensu suka gane mahimmancin bauta wa Allah shi kaɗai ba tare da haɗa shi da abokin tarayya ba kaga haƙoƙi sun fito haƙƙin Allah ya fito haƙƙin iyaye ya fito haƙƙin kansu ya fito inna li alaika alayka wa inna li nafsika alayka haqqan wa inna li li abawayka alayka haqqan fa hadu kullu zai haqqin haqqahu a duk duniya ba mai haƙƙi a cikin halittu kamar iyayenka wanda kawai ya fi iyayenka fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mutane haƙƙin manzo Allah fi na iyaye martabar manzo Allah ta fi ta iyaye amma in ba shi ba babu wani mutum a duniya da martabarsa ta kai ta iyayenka saboda wanda ya samu waɗannan abubuwan guda uku Allah ya ce ulaika allazina nataqabbalu anhum su ne waɗanda muke karɓa anhum daga barin su in sun yi aiki muke karɓa akwai banci tsakanin yin aiki da karɓa aiki saboda karɓa aiki rahama ne shi yasa kana duba littattafan fuqaha'u babu inda zaka je wani faqihi ya ce hadhihi salatu qubilat babu duk wani littafi na duniya sai dai ta sahat ko ajizat tayi ko ta inganta amma karɓa fa sai an je gaban Allah kisa Allah ce inna ma yataqabbalu Allah min almuttaqin ku duba annabi Ibrahim da yake ya san Allah da suka gama ginin ɗakin Allah shi da ɗansa ne yace rabbana taqabbal minna Allah ka amsa sai da san ba dole ne Allah ya amsa ba shi sa ce rabbana taqabbal minna inna ma yataqabbalu Allah min almuttaqin wani malami yake cewa da zan tabbatar aiki Allah ya taba karɓar aiki na guda ɗaya tak da na sa ran zan tsira amma ya isa ya ce aikinsa karɓaɓɓe ne sai dai ka ce ingantacce ne ko ka yi daidai ko ka kwatanta amma karɓa sai an tsaya gaban Allah za a gano ne da aka karɓa ne ba karɓa ba to Allah ya taɓa ce waɗannan na takabbalu akwai kira'an ya takabbalu akwai kira'an yu takabbalu ya zo kira'a uku na takabbalu muke karɓa. wannan ana ta nunul azma in ka tashi fassara ba wai Allah da wani ne suka taru su bi suka karɓa ba a'a ta'zim ne kun san masu mulki ta ce eh, mu nan shi kadai ne fa yake magana amma sai ce kamar yadda muke zato za mu kaza za mu bar kaza ko za mu sa ai kaza saboda mulki yana son a dinga amfani da kalma mai kauri kauri in ka kai ne sai ka ce ni cikin mulki ya ce na'am to shi sa karanta kiranta nunul azama nunin girma da Allah ya ce na takabbalu nake karba ba za ka ce muke karba ko ka ce muke karba lafazi ka ba amma a ka Allah shi kadai ne yake girmama kansa akwai kuma kira'an ya takabbalu Allah yake karba akwai kira'an ya takabbalu ake karba mu ba ne majhul ahsana ma ailu mafi kyawun abu da suka aikata hasan ya shiga ahsan ya shiga kenan dole aiki ba zai zama karɓaɓɓe a wajen Allah ba sai ya zama ahsan ya balo kuma ayyukum ahsanu amala sai kai aiki mai kyau an tambayi malam Fudail bin Iyad wani aiki ne ahsan sai ce akhlasuhu wa aswabuhu ce innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal wa idza kana sawaban ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا الخالص أن يكون لله وحده الصواب أن يكون على السنة aikinka ya zamo dan Allah kuma akan sunna in kayi dan Allah baka yi akan sunna ba kayi asara in kayi akan sunna baka yi dan Allah ba kayi asara in baka yi akan sunna ba baka dan Allah ba ka fi asara in kai dan Allah akan sunna ka ci riba ka tsiri duniya da lahira ma amilu abin da suka aikata wa na tajawazu shi ma masu kira uku wa yi tajawazu ko wa ya tajawazu ko wa na tajawazu muke ketarewa muke kau da kai an atihim ashe kowa yana da wani abin da Allah ga dama zai kama shi da shi amma Allah ya ce in na karɓi mai can sai in bar ƙanana in yafe musu kusakuran a wuce fi ashabil janna suna cikin waɗanda suke rabauta da shiga aljanna Allah ya sa muna ciki don Allah ya ce wanda duk aka raba shi da wuta aka nisanta shi daga wuta ya shiga aljanna to shi ya rabauta wa'ada sirqil ladzi kanu yu'adu wannan alƙawari ne na gaskiya wanda aka kasance ana alkawarta musu shi cewa duk wanda ya zo da kyakkyawa domin an zo da suke ne mutane za su kasu kashi biyar akwai waɗanda mummunan aikinsu duka mummuna ne ba su da aikin lada ko kwaya ɗaya ɗari bisa ɗari laifi ne wannan ba za su hau sikeli ba wuta za a yi da su akwai wanda aikin su duka mai kyau ne sai a ce su wuce su ma akwai wanda yake da mummuna da kyakkyawa amma kyakkyawan ya fi yawa to shi ma za a ce ya wuce akwai wanda yake da mummuna da kyakkyawa amma mummunan ya fi yawa wannan sai abin da Allah kuma yi akwai wanda da mummunansa da kyakkyawansa suke zuwa kai ɗaya. ya yi 50 sabo ya yi 50 biyayya an ɗora a sikeli sikelin ya zo daidai wa daida wanda su ake kira ashabul araf wanda su na ƙarshe dai makomarsu Allah zai cika musu da rahamarsa dan dai su san ga fa iya su. nan wuta nan aljanna mutum yayi haka ga ana ta dukan yan wuta in ya kuma ga ana ta shakata aljanna to ina za a kai shi ƙarshe ya san dai nan ba gurin zama bane dindindin dole duk manzila bai na manzila ta yi sai an ɗauke shi daga nan ko a wuta da shi ko a aljanna to amma saboda addu'ar da za su yi ta yi a nan sai Allah ya cika musu da rahama sai ce to a rinja da suna to nan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan wanda muka kuskure Allah ya sa samu cikin Allah ya yafe mu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. الله يسعدك assalamu alaikum ah, wala duk wanda ya san yana cikin yasu ana bukatun sai ya anan ba cikin al'ura nan bayan tashi ne kamar yadda shugaba ya umarni duk wanda ya san memba na yasu ne sai saboda ana da mutum kare bari a bayan an da yasu insha Allah malam mai wannan tambaya yana cewa shi ne ya hatsari sai haƙuransa suka samu matsala ta yadda baya iya cin abinci ya ce malam in ba don rashin iya cin abincin ba da zai iya yin azumi domin yana jin karfi a jikinsa amma ba zai iya cin abinci ba matsayin azumi matsayin azumi to ba zai iya cin abinci ba ruwa zai sha kenan ko kunu zai sha wannan ayi da likita yana kusa sai ya samu likita ya masa bayani yadda mai ciwon baki zai in har ba wata dabara da zai ci abinci ai kaga yana ba cikin hatsari ne ba ma magana azumi ake ba ce toransa ake magana in dai ba wani abu da za a masa ɗura ko a ciyar da shi ta hanyar allura ko ta wata hanya to kaga yanzu ai ba ma magana zai iya azumi ko ba zai iya ba ai azumin ma yake yi shi azumi yake yi ai har dare ma tunda ya kasa cin abinci kuma ka zuwa magana ake mutumin da ba zai iya ci ba to kaga ai da daddare ma bai ci ba balle ya sahur da rana ma bai ci ba da safe ma bai ci ba yanzu kawai abin da ake magana ce rayuwar rayuwarsa ake ba magana azumi ake ba to ka kai kokari ya ga likitocin hakori ko ya samu likitoci ya musu bayani wannan sai fatawar ta likitoci ce da yana zai yi tukunna a ceci ransa shine abin za a yi magana ba hmm. malam sai wannan tambaya yana cewa an yi masa aiki a idonsa ne sai aka bashi magani aka ce zai rika sawa sau shida a rana to duk lokacin da yasa yakan ji daci a wurin su ce ina matsayin azumin su ba matsala da abin da za a ɗiga a kunne da wanda za a ɗiga a ido wanda duk babu laifi ba sa cutar da azumi eh, da masu asma ma waɗanda suke sa helin su ma babu laifi an tambayi shek usaimin ya ce ai wannan yana shiga hanyar iska yake shiga ba hanyar abinci ba mala allah sa kana kai da sami to ga addu'o'i assalamu alaikum wani ya ce dan mu ne Ke da arziki amma matarsa ta hana shi ya taimaki yan uwansa har da mahaifiyarsa muke roƙon malam ya taya mu da addu'a Allah ya fahimtar da shi to in gaske ne abin da ka faɗa din cewa matar ta ce ta hana shi wani ba matar ta ce take hana shi ba shine marowaci wanda kan ita matar ce ta ji ko ire-iren masu irin halinta sun ji waɗanda suke shiga tsakanin uwa da 'ya'yanta ko ɗan uwa da 'yan uwansa su hana shi musu abin alheri to wannan ya kamata ta gyara ta san cewa laifin da take aikatawa na raba zumunta da haifar da matsala tsakanin mutum da mahaifiyarsa zai iya kai ya karya tattalin arzikin mijin nata ya jefa ta cikin matsala wani alhaji habu ibrahim ya aiko da dubu shida na iyalansa dubu biyu shi kansa dubu biyu daga matansa sannan dubu ɗaya daga 'ya'yansa fi sabilillahi sannan kuma dubu ɗaya a yi wa mahaifansa addu'a Allah ya gafarta musu na haɗa nawa kenan dubu goma sha biyu kenan ko dubu goma sha biyu ne dai gaba daya Allah ya saka masa da alheri ya kuma amsa masa addu'an da ya nema wanda ya ce a bara an yi mana addu'a domin samun admission to Allah ya karɓa mun samu har mun fara rubuta jarabawa shekara farko muke roƙon addu'a Allah ya sa jarabawa ta yi kyau to Allah ya sa ta yi kyau wanda ya ce mu malaman UBE mun gama program mu na shekara biyu muke roƙon a taya mu da addu'a Allah ya sa gwamnati ta ɗauke mu cikakkun ma'aikata to Allah ya sa ta ɗauke ku cikakkun ma'aikata wannan shi don Allah ya taya abokanmu addu'a Allah ya kubutar da shi abokinmu addu'a Allah ya kubutar da shi daga hannun yan sikil society da suka kama shi to Allah ya kubuto da shi daga hannun yan sikil society su kuma Allah shirye su su daina yan sikil society wanda ce a taya mu da addu'a kan Allah ya sa menene gwamnati su tabbata mana da albashin kawai abin da ya dame shi dubu sha takwas sai kai addu'a kuma kada kuma yan kasuwa su daga kuma farashin ya je tarar da dubu sha takwas ɗin taka sai kai wannan addu'a kuma hada da ita ko wanda ya ce tun daga faɗan jos allah ya jarauci mijinta da talauci take roƙon addu'a allah ya yi masa wannan talauci to allah ya yi masa tun da ya kubuta da ransa ai da sauki wani ya ce mun samu aiki amma kuma akwai wani yana kokarin ganin sai an kore mu za ka yana roƙo addu'a Allah ya kare shi daga sharrin wanda yake so a kore shi daga aiki ba shi na ko kai ka jawo za a kore ka ka cika wata ka'ida ba inda duk ka cika ka'idan aiki kuma ake so a kore ka to muna fata kada Allah ya sa a kore ka wanda ce ga biyu daga sarkin yakin kurame kuma muna yi wa malam barka da zuwa akwai masu jaraba da suke bukatar addu'a akwai marasa lafiya da suke bukatar addu'a akwai masu neman aure su ma suna bukatar a musu addu'a akwai waɗanda bashi ya musu kanta suna bukatar addu'a akwai masu damuwa iri daban-daban suna bukatar addu'a ga turmin zani guda ɗaya shi ma a bayar saboda Allah akwai shadda yadi biyar ita ma wani ya kawo ce a bayar ita ma ga kwamitin marayu da masu karamin gata to ina fatan Allah ya amsa duka Allahumma hadina fi man hadaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma a'taita wa qina wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yazillu man walaita wa la yu'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'ala اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلم والحمد لله رب العالمين wasu kan ce ai shari'a ta ba da dama in ya fushi zai ga yana ta nushin matarsa kamar dan rasul ai da Allah ya faɗi wannan ya faɗi ka'idoji fasalihatu qanitatun hafizatun lilghaib bima hafizallah wallati hunna, nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i sannan hunna. fa in a ata'anakum fala tabghu alayhinna sabila kuma wannan duka annabi ya fassara shi ya ce ba dukan da zai fasa jiki ba ba kuma duka a fuska ba kaga ba mari ba naushi ba duka da abu mai fasa jiki duka ne na jan hankali ba duka ne ai matan ma kowace mata da kuwa ai akwai su kansu matan hudu ne a wacce za ta dake ka akwai wacce za ka dake ta akwai wacce za ku daki juna akwai wanda ba za ma yi faɗan ba sura ka kai da kallon wata kafin ba ta dafu ba sannan na goma ko na tara ko na goma kada idan sun yi rigima ya kaurace mata ya tafi waje ko ya tafi shago ko ya tafi yanzu wata ta bugo tana kuka mu da yake muna jin matsala akalla a rana in ba bugo min waya ta matsalan aure ba bugo min goma in ko ta yi yawa ishirin takwas talatin haka za ka gani duk matsala ce yanzu wata ta bugo mijinta ya ƙaurace mata tsawon shekara guda ta ce duk tana ce kusa da shi ya ce bai da lafiya ya ce ya gaji ya ce kaza da ya ta sai ɓata rai na ce to ke har tsawon shekara guda ki tsaya ya kamata ki sanawa iyayenki ko ki sanawa waliyinsa tunda ba shi ya aure ki ke da shi ba akwai wanda suka ba dama dan ki kima dan mace ta kima ne fa aka ce ka ta aurar da kanta wani ya aurar da ita dan ka a cuce ta yadda an taba haƙinta ta gaya ma wanda ya aurar da ita shi kuma ya kirawo wanda ya karɓar masa dan da muka baka ya kamai ka kai masa ga abin da yake mata akwai waɗannan matsalolin suna nan to kada mutum ya ƙaurace ya daina kwana a gidan ko ya ƙaurace wa iyalansa wannan ba haƙƙin musulunci ba ne sannan an yi ifaha ya kamar da ita ya kawo mata duk kayan buƙatun da ba za ta buƙaci yin wani abu wanda yake ya fita daga ƙa'ida ta aure ba sannan na goma sha biyu ya mata izini ta fita in wani dalilin fita ya zo kada ta fita sai da izininsa don fita aure fitan mace ba tare da izinin mijinta ba yana kashe aure yanzu wani ya bugo min shi da matar suka bugo min tare ce mata ya eh, in ta fita in ta ƙara fita a bakacin aurenta kuma sai ta fita to shi da kuma dama akwai saki biyu to shi ne suka bugo ko bayan yanzu hakan ta faru shi kuma ji duk duniya ba wanda yake son ya zauna sai da ita ita ma haka shi ne aka bugo min ya za a yi to ya me kace lafazin da kai amfani da shi za ga mun ce na ce in ta fita na sake ta nace sai ta yi mai kuma sai ce sai ta fita amma nace kalmar amma shine karfi amma me amma me kake so ka ce wai amma a tsoratar da ita ya niyya to kaga dai abu ya zama wani abu daban sannan na goma sha uku kada mutum ya dinga yaɗa sirrin matarsa akwai mutanen da suke zuwa suna hira da abokansu su ji daɗin hira duk ya ɗauko matsalar cikin gidansa kaf ya gaya wa abokansa wannan yakan zubar da kiman mace da martabarta kuma kai ma kan zubar da kimaka da martabarka baya halatta mace ta dinga ɗaukan sirrin gidan mijinta tana kaiwa wani guri ko shi ya dinga ɗaukan sirrin matarsa yana kaima wasu wannan ba daidai bane kuma yana cikin abin da ke jawo mutuwa aure ta ɓangare guda biyu sannan na goma sha hudu ya dinga yi wa matarsa kwalliya kamar yadda yake so ita ma ta yi masa kwalliya mafi yawa an ka lura maza akwai su da kazanta shi mutum yana so ya gama matarsa fes amma shi sai ya sati bai wanka ba sai juma'a juma'a wani yake wanka wani ya taso daga wajen aiki bai gyara jikinsa ba hammatansa cikus da gashi ga gashin baki ya tsohon har yana shiga cikin baki ga gemu ya bar shi baya wanke shi baya gyarawa haƙoransa abubuwan nan guda biyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce suna cikin sunna fitira matanmu suna so su ga wannan ka dinga yanke farci ka dinga datse gashin baki duk sati mako ka haske gashin hamma ka dinga wanka kana shafa turare amma ni sai ka rayuwarsa ta gida da zulumbuwar riga yake yi in ka ga ya caba ado to wani daurin aure za shi ko unguwa za shi ko fita zai har ma matansa sun san in dai ya yi ado zai bar gidan ba zai musu ado ba kenan shi sa su ma ba sa masa to yawan ganin kazantar namiji da yawan ganin ƙazantar mata akan daure a ta zama amma yakan fitar da soyayya daga cikin gida ko shi mata tana yawan ƙazanta ko shi mazan yana yawan ƙazanta to a waccan laccan mun magana akan ƙazantar matar yau ƙazantar mazan muke magana akwai maza ƙazamai sosai masu ƙazantar tsiya to wajibi ne mutum ya dinga gyara kansa wata rana an ga abdullahi dan umar ya yi wanka ya caɓa ado ta kace annabi kuma suna kwalliya su ta bare ta Allah ya ce wala hunna mithlu allazi alaihinna bil ma'ruf Allah ya ce suna da kwatankwacin irin abinda kuke nema daga gare su su ma suna neman kwatankwacin irin wannan daga gare ku to ina so in ga mata ta fes ta yi kwalliya ta caba ado ni ma akwai bukatar ne kwalliya na caba ado ita ma za ta ji daɗi a ranta. Bura ko sai kai kwalliya sai ga wani baya shiga gidansa sai karfe ɗaya. kuma shida na yi ya fito ba daidai ba ne na goma sha biyar kyautata wa juna zato wato mummunan zato tsakanin miji da mace mutum yana tuhuman matarsa mace tana tuhuman mijinta wannan babban matsala ne duk irin soyayya da shekarun da aka yi ana zama in tuhuma ta shiga to aure ya yi rauni shi yasa duk sanda aka kawo min kes din aure in dai da tuhuma za ka ga baya gyaruwa ko ka gyara in an sake koma sai an sake dawowa tuhuma da ta shiga matsala ta zo yanzu ta haka akai akwai yar aiki da aka ɗauko irin katafawan nan to sai ki yar aiki sai Har hajiya kika tsinci ko rigar nono ne ko dress ne a kicin din to ba na gaya miki ki daina kawo min kayayyaki cikin kicin na ba wannan abin da kika je kika jefa a cikin kicin wace miki jefa ki hajiya ai ba namu bane ana rijiya san ma ni ba na sa wando a rijiya sani <laughs> rigima da daru da dambe ashe ita abin da take nufi ita abin da take nufi ya su siyo mata kayayyaki ba wannan a ita suke take sa da sauran irin kayayyakin su na arna majiya kawai sai rigima sai buga wannan waya buga wannan waya ai kaza kaza ai kaza kaza da kyar aka zauna aka shawo kan abin goma sha shida yin adalci tsakanin mata in mutum yana da mata da yawa ya musu adalci rashin adalci yakan haifar da matsala akwai maza azzalumai wanda suke cutar da matansu ka ɗauko 'yan manyan mutane ubanta yana ganin ƙimarka yana ganin martabarka ta kawo ƙara a ce ta koma sai mutum ya buɗe ƙofa ta zalunta matarsa irin waɗannan wallah ba sa gama da duniya lafiya mace ta ƙuri sai dai ta wannan bakin ciki a ranta ba daidai ba ne mutane mu ji tsoron Allah saboda haka wannan rashin adalci tsakanin mata da cutar da su bai dace da shari'ar musulunci ba kuma Allah bai da'ai wannan ba to duk aka fahimci waɗannan abubuwa da muka lissafa kiwon lafiya yana daga cin abin da mutum ya kamata ya kiyaye na goma sha bakwai kiwon lafiyar matarsa lalle ya kiyaye duk abin da ya san zai cutar da ita a lafiyarta sannan in ba ta da lafiya wajibi ne ya ɗauki nauyin magani kuɗin mota da kuɗin kati komai na lafiya ɗauki nauyi abin da yasa muke nana ta wannan ko waɗanda suke cewa wai a mazhabin malikiya an ce idan matan mutum ba ta da lafiya ya kai ta gida sai ta warke je ɗauko ta ba haka bane malaman da suka faɗi wannan magana ƴan kaɗan ne ko ba haka suke nufi ba an musu mummunan fassara ne so a gurin su idan rashin lafiyan da ka aure ta da shi baka san tana da shi ba kuma iyayenta ba su maka bayani ba ko ba a gidanka ya faru ba to a nan ne suke gaba wajibi ne ka ɗauki wannan nauyin ba amma ta dalisi kenan an ɓoye maka aibi tana da wata larura da ake siyan magani mai tsada sai suka ki gaya ma sai da aka yi aure sai aka gano sai ta ce ma za ta asibiti ta aka rubuta ga magani dubu sittin ce me yake fara tace ai da a ruwa da nake da ita kenan duk wata sai na sha maganin dubu sittin to ai ba mun wannan bayanin ba to ka ce a ah, gaskiya ban yadda ba sai ka je ka buga aka ce ai tana da larura iri kaza wanda ake shan magani mai tsada ka ce a ah, to ai ba mun wannan bayanin ba da sai ai mun bayani in ni na karba kaga zan iya yi amma yanzu ban san da wannan fi billahi ina malam makaranta ko na karama aikaci ko ina kaza ya zan da wannan to sai yanta suka ce to shikenan mu mun ɗauki wannan nauyin shi kenan ba ruwanka duk na aka rubuta zai ta kai wa iyayenta su siyo magani wanda za mu zo mu gane akan aibi da abin da ke kawo rabuwa idan an samu irin wannan sannan girmama iyaye girmama iyayenta yana cikin abin da yake wato kiyaye rashin mutuwa aure wulakanta iyayenta da danginta kuma yana buɗe kofar da ke kawo mutuwan aure domin idan wani abu ya faru tsakaninku iyayenta ba su da kima a gurinka danginta ba su da kima a gurinka da ta je ta musu bayani sai su daɗa faɗaɗa abin sai abin ya lalace amma kana kimanta iyayenta kamar iyayenka danginta kamar danginka ƴan uwanta kamar ƴan uwanka to za su taimaka maka kunya ma zai sa wani abin ka hakura ita ma wani abin ta hakura saboda alaka da ake da ita ta girmamawa to wannan yana cikin haƙƙin da ya kamata mu kiyaye shi ma abin da ke kawo kiyaye mutuwa aure to in har ta kama za a rabu akwai ka'idodi da musulunci ya sa waɗanda in aka bi su ma rabuwan za ta yi sauki waɗannan ka'idodi malamai sun kasa rabuwan aure zuwa kashi biyar suka ce akwai da ya zama wajibi ne ma a rabu akwai da ya zama haramun a rabu akwai da ya zama makaruhi a rabu akwai da ya zama mustahabbi a rabu akwai da ya halatta a rabu kenan kun ga an saka shi a sikelin nan na shari'a guda biyar al-ahkamu taklifiya suka ce inda saki ya zama haramun sakin mace tana cikin al'ada jinin al'ada ko tana cikin tsarkin da aka sadu da ita wanda ake kiransa dalaqul bid'a malamai sun kira shi dalaqul bid'a shi yasa ba aka yi sabani in mutum yayi irin wannan sakin sakin yayi ko bai ba mazhaban malik da duk kotunan da ake shari'a anan, nan sukan ba da fatawa wannan sakin yayi sannan sakin da yake makaruhi shine kawai ka saki mace ba tare da wata buƙata haka kawai ana zaman lafiya sai ka ce na sake ki wannan ba a yadda ba cin mutunci ne don kullum ka dinga wa matarka mu'amala kamar yadda kake so a wa babarka a yi wa yarka a yi wa kanwar babarka da kanwar babanka da danginka domin dukkan mu nan muna haihuwa wasu ne suka haifa suka bamu muka zama masu gida kuma muna haihuwa ko muna haihuwar maza muna haihuwar mata mazan da muke haihuwa za su auro matan da muke haihuwa za mu aurar to ya kamata mu riƙe 'ya'yan wasu kamar yadda muke so a riƙe 'ya'yanmu ko mu riƙe 'ya'yan wasu kamar yadda ya kamata 'ya'yanmu su riƙe 'ya'yan wasu don ba mutunci bane mu ce zama mai auri saki ko ba mutunci bane ga mace ta zama mai shiga fito a ce wata aurenta bakwai aurenta takwas aurenta goma a ce aurenta hamsin wai har da wanda aka lissafa ya yi aure sau hamsin wannan ba mutunci bane ba kima bane to mu dinga wa mata mu'amala irin ta kamar namu ne wataƙila yanzu kana ga kai daɗi ne ka daki yar waccan ka zagi yar waccan ka saki yar waccan ka ci mutuncin yar waccan wata rana sai ka ga kai ne uban kuma kai ne ka aurar da 'ya'yanka a zo a sallama da kai a sako ma a kwanto ma a turo ma a watso ma wani ma sai ya zo ya ce kai ne ubanta ya ce ungwa takarda ka rike a hannunka karanta mata in ka iya karatu ba a ci sa ba a son ka wulakanta wani saboda naka to ya kamata mu kiyaye shi yasa ake son zaman lafiya tsakanin miji da mata dan ƴaƴanka maza su ga yadda ka rike babarsu su ma su rike matarsu su kuma ƴaƴanka mata su ga yadda babarsu ta yi haƙuri ta zauna su ma sai su haƙuri su zauna shi yasa an za ka yi aure ma ka tambaya babar ta aurenta nawa na ka aurenta takwas to eh, akalla sai ita ta yi sha takwas kada ta ga yadda babarta take ta shiga ta fito ko ta tambaya babanta auren nawa ta ai babanta tsuntsiya gare shi sai ya tara hudu ya sa ya share sai ya kuma yin hudu ya share ta ayya da wuya ta zauna tunda ta ga ana shara a gidansu ko shi aka ce babansa mai yin sharan ne shi ma da kawai zai share sai ya dinga koyi da babansa shi ma ya dinga yi aure yana saki wannan ba daidai bane a dinga haƙuri shine yafi sannan akwai saki wanda ya halatta shine lokacin da matar ta matsa ma sosai halayenta ba su da kyau munana ne ka kasa hakuri an fi son kai ta hakuri har littafi aka wallafa mai suna ibtila'ul akhyar bin nisa'il ashra wato nagartattun maza da Allah ya jarabce su da kangararrun mata mai littafin ya yi bincike ya zaƙo dan kaulin bila amali ne duk abin da yake gaya muku ƙarya yake yi sai sun ku da kai ɗalibai su haka sai ta gama ta yi to a ci gaba da karatu shi aka rama kalla mu fa matan nan ta ishe mu haka ɗalibai ta to matar ku ce ya abinda ba matar ka ba zai ishe ka ni ba ta ishe ni ba yanzu ita kun san Allah baya barin mutum haka kawai sai ya jarabce ka da wani abin ce to ni wannan ita ce jarabawa ta kuma na saba da ita haka to yanzu in na sallame ta ban san kuma wata jaraba da Allah zai mu ko ba zan saba da ita wannan an saba kuma kun saba littafi take dukawa ta zazzage mu shikenan ta koma gida mu ci gaba da karatu da kuke so a gyara anan kuma an saba littafi na saba da jikewa na ku ya saba da jikewa kana hakura haka to ya ta ka shi kawai sannan kuma ya kawo littafi na biyu ibtila'ul abun bil nisa bil rijal kuma ashirar. inda aka jarabci mata na gari da kangararrun maza shi ma ya faro daga Asiya bintu Mazahid yadda aka jarabce ta da Fir'auna Waliyyar Allah ce saliha amma mijinta kuma kangararre Fir'auna ita tana da imani ki ba da imani wato tsakanin Asiya da Fir'auna tsakanin yayi nisa amma Allah ya kira ta matar Fir'auna tunda matar sa to nan ma shi kuma ya tsallako shi ma ta zuwa a samu mace saliha miji yana ta dubgarta yana ta wulakanta ta wata ke shekarar ta arba'in ga mijinta amma a shekara ba ina bai taba gaya mata magana ta ji daɗi ba ba ta taba yin kuma wani abu ya ce ma dalla ba kuma take nuna jikokinta ha akwai dan yatsa da ya taba karya mata saboda kai iyayenta su sani ta bari ɗan yatsan ya warke a haka ba dora shi ba to da tsaba biyayya amma fa ta ga albarka dan Allah ba ta wato da take gaya wa wannan bayan ya'ya da waye Allah ba ta ya'ya saboda hakurin da ta yi sai Allah ya musanya mata da ya'yan kirki masu mutunci mijin ya tafi ana samun irin wannan sai ta dubgan mace kuma da kaga ai abun kunya ne ma mace ta kai kara gidansu ba wanda sai ce in duk abin da mijinki ya miki kan ganki a kofar gidana sai ce ta hakuri yau ta shiga ɗaki ta kuka ta goge kuma yana cewa sai in ke ta in zage ta in ci mutuncin ta ba inda take zuwa wani kai waya sai ga wani yana yana lallashin mata sahaba ne kaza haba ya hakuri mana ina nan insha Allah ki ka amma ku kuke bata mata <laughs> mata ki ga mata wadannan kalmomi kaza kaza haba an kawai sai dai duka da mangari da kai mazgaya ka kai kafa a watsi daga gurin za ka mutu mata mu yasa kuke bata mata ka ji wai gaya musu kalma mai daɗi zama a hira da su a tattauna a yi musu kuskure a ce Allah ya baki hakuri ta yi abin kirki a ce Allah ya saka miki da ka amma fa miya ta yi daɗi kawai gishiri ne yawa amma ta yi daɗi sosai eh, ko ba daɗin ka faɗi wani abu mai daɗi a ciki sai a gyara gobe amma ta rasa me za ta yi ma to irin waɗannan kalmomi da ba ma faɗa duk suna ka da hankalin mata a ita rigingimu sannan inda saki ke zama an so a yi shi shine inda mace take wasa da haƙoƙin Allah rashin kula da sallah da abin da ya kamata mutum ya tsayar a gidansa lokacin sallah ko me ake lokacin sallah ya ku tsaya wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa Allah ya ce a tsaye da sallah duk abin da ake a tsaya ai sallah duk mutumin da yake son ya ga arziki ya ga zaman lafiya ya ga kwanciyar hankali a gidansa a tsaye da sallah amma akwai matan da sai da daddare suke hada salloli za su kwanta ka sai mata DVD ka sai mata CD an zo filafinan Hausa an ce wani inyamurai an ce wani ibo an ce wani kaza da an hada ana ta kallo tun safa har dare gadish akwai wani kwanan nan wani aure ya mutu kun sa wanda ya kashe shi wai wani abu zi afla shi ya kashe auren wai tun safan ta fara kallon Indiya. in kaga ta tayi sai dai ta je ban daki ta dawo da ta zo za ta dora a kwana ana kallon indiya a wani ana kallon indiya akan wannan auren ya mutu iyayen suke gaya min suna so a mai da ita nace to me ya fito da ita ka ce wa mijin ya kullum tana kallon zai a na nace me zai a fila suka ce guri ne da ake kallon indiya awa 24 ba a tsayawa sai dai kai ka kashe ka a bari amma su awa 24 indiya suke nuna ba karatu ba sallah sai yawan kallon indiya inda saki ke zama wajibi akwai inda saki ke zama wajibi a yi shi shi din ma akwai kala tara na gaban alkali a sakin da za a kai ka tilas a sa ka yi shi dan zalincin ya yawa na farko shine ne tafariqu sababil ila idan mutum ya kaura cewa matarsa ya rantse cewa ba zai ƙara kusantarta ta ba har aka aura wata hudu to Allah ya ce a tsaye da shi in ma ya mai da ita wai ma take ta wallazina yuluna min nisaihim tarabbusu arba'ata ashhur fa in fa'u fa inna Allah ghafurur rahim wa in azamu talaqa fa inna Allah samiun alim baya halatta mutum ya wa matarsa fiye da wata hudu Allah ya ce wanda ya rantsuwa ba zai ƙara kusantar matarsa ba an bashi wata hudu idan wata hudu ya wuce ko dawo ko a kashe auren nan take wasu na a mazhabar Abu Hanifa suna ga wata hudun na cika auren ya mutu kawai wasu na ga a'a sai an kai shi ƙara alƙali ya kira shi yace to yau rabanka da matarka wata nawa ce wata yau hudu ce to na baka awa shida ku je kai da ita ku daidaita in ba ku daidaita ba zan sake ta yanzu ko kai baka sake ta ba ni zan sakan maka ita to wannan shine na daya na biyu idan aka yi zihari mutum kawai tsaba surutu da irin iya rashi bakinsa sai ce wa matarsa kan amma fa fuskarki irin ta babata kun ku da babata to babu ka haramun ce ma taka ka ce ya kamar da wannan mushabba ne ko mushabbahun bihi ga adatu tajbihi ga waje hashabahi to wannan tajbihin ya haramta maka ita har sai kayi zihari sai kayi kafara ta hanyar ciyar da muskini 60 ko azumi 60 ko ka je ka siyo baiwa ka yanta to sai mutum yayi wannan kuma yace shi ba zai kafara ba kuma zai ci gaba da zama da ita to ana iya kai shi ƙara a raba auren don Allah ya ce ba zai koma ba har sai yayi in bai ba to lalle ba za a yadda a zauna da shi ba in yaƙi ya ce ba zai wannan kafara ta ciyar da miskini sittin fazimi sittin ko ta baiwa ba to sai a a raba auren wannan ma ana yin sa a kotu na uku a tafarid bi sababin li'an mutum ne yake zargin matarsa sai suka je kotu suka yi rantsuwa shi ya rantse bayan ya kafa wa kansa shaida da la'ana ita ma ta yi to idan suka yi li'ani to yana zarginta da wani ko yana zargin ɗanta ba nasa bane ko abin da ya kama da haka ta kai su aka yi li'ani ka'idodin li'anin suna nan da sharuɗansa to in aka yi shi kenan alkali sai ya raba su su ba ba za su ƙara yin aure a su ba har abada to shi ne rabuwa ta uku da ake yin ta ta tilas rabuwa ta hudu idan aka samu rikici da daru akai akai ai sulhu ya kewa Allah ta su hakaman min alihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma in rikici ya kici ya kicinyewa kullun rigima tsakanin miji da mata kullun aje ai sulhu to sai a kirawo wani mai hukunci daga bangaren ta da wanda daga bangaren sa su zo su zauna su tattauna su saurari mijin su saurari matar daban su hada su idan sun ga abin ba zai yiwu ba to shari'a ta ba su dama su